wannan hutuba din wato tana magana a irin gasar da Allah ya yi wa wannan al'umma ta musulmai da wannan alƙur'ani mai girma duk da irin falala da kasantar da rayuwar mu a cikin wannan alƙur'ani wacce ta fi kowace irin rayuwa a duniya da daɗi da kuma kyau amma abin takaici da yawa daga cikin musulmai alƙur'anin ma ba su karantawa ba da su san ma'anashi wani abu ne na takaici kuma abu ne na bakin ciki ƙwarar da gaske a ce ɗan adam ya yi wani karatu mai tsawon gaske na shekara da shekaru amma ba zai iya karanta alƙur'ani ba ko kuma ɗan adam ya ɓace a cikin duniya har a garin su ma a rasa labarinsa saboda neman kuɗi amma ya kasa karanta littafin da ya gyara rayuwarsa ko kuma mutum ya shagarce a wannan duniya ya yi ta zama a bakin titi rayuwarsa kullum tana tafiya amma ba zai iya karanta alƙur'ani abin takaici ma in an sa masa karatun alƙur'ani a masallacin da yake sallah ko tsakanin magariba da isha a ce an sa saboda ana ganin kowa ya gama neman kuɗinsa a wannan lokacin amma sai mutum ya tashi ya ce maka zai je ya ci tuwo ne zai saurari alƙur'ani kuma ba abin da ya sani da gangan muke gaskiya cewa wai sai Allah ya sauƙaƙa mana wannan rayuwa da gangan muke yi domin in mun yi da gaske wallahi Allah zai sauƙaƙa rayuwar shi ne ya yi alƙawari shi ya faɗi haka shi kuma ya tabbatar da haka Allah duk abin da muke ciki na wahala da kowa zai yarda ya tsarkake zuciyarsa ya bi wannan alƙur'ani ya ce a gidansa alƙur'anin haka zai yi aiki a kasuwar shi haka zai yi aiki a siyasarsa haka zai a ofis ɗinsa a gonarsa a duk inda muke wallahi tallahi da Allah ya canza al'amari amma tun da yawanci kawai daga baki ne ake faɗa abin tafici Allah ya haramta sata a wannan alƙur'ani amma mutum ya zo masallaci ya shigo masallaci ya zauna a tsawon lokaci a yi sallah tare da shi a yi sallama ya riga kowa fita ya saci takalmi wani wani irin imani kuma wuce irin yaudarar da kake wani irin yaudara ne ake yi wa abin nan ka zubi mu'amalar aure ba Allah mu'amalar mulki ba Allah mu'amalar kasuwanci ba Allah mu'amalar zamantakewa ba Allah mu'amala a makarantunmu ba Allah mu'amala a ofisoshin gwamnati babu alƙur'ani ba a yarda a sashi a ciki ba saboda haka dole shawara, wahala da za mu gani a ƙarƙashin aya guda ɗaya muka shirya ƙurbar ita ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki mafi tsayuwa mafi dacewa mafi kyautata rayuwar mutane shine alqur'ani godiya ta tabbatar da Allah wanda ya saukar da wannan littafi a bisa bawansa kuma bai sanya karkata a cikin littafin ba tsayayye ne littafin dawwamamme Allah ya ba wa annabi shi dan ya gargaɗi mutane da azabar sa matsananciya wanda za ta fito daga wajen shi ubangiji ga waɗanda suka saba ma alƙur'ani ko suka saba ma shi Allah Allah ya bashi wannan alƙur'ani ya yi albishir wa masu imani waɗanda suka zama suna aikata nagartattun ayyuka cewa lallai tabbas in ji Allah suna da lada mai kyau ba za su dawwama a cikin wannan lada har abada a gargaɗi waɗanda suka ce Allah yana da ɗa waɗannan ba su da wani abu na ilimi daga su har iyayensu wannan kalma ta yi muni da take fitowa daga cikin bakunansu ba abin da suke faɗa sai ƙarya ba ubangiji muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya wannan muna wa lalle annabi Muhammad babu sa ne kuma manzon sa ne ila da aminci su tabbatar da wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da kuma sallamawa mai yawan gaske har zuwa ranar sakamako bayan haka ku sani mutane mafi kyakkyawan zance shine littafin Allah mafi alherin shari'a ita ce shiryar Muhammad sallallahu alaihi sallam. mafi sharrin al'amura kuma su ne ƙagagun abubuwa a cikin addini dukkan ƙage-ƙagen sababbin abubuwa a addini bid'a ce kuma dukkan wata bid'a bata ce na kore ku da ku haɗa kai da jama'a kada ku zama to ɗaiɗai domin hannun Allah yana tare da jama'a sannan na kore ku da ku nizinci jin tsoron Allah domin jin tsoron Allah a cikin tsiran ku take ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa kada ku yarda ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah ya ku bayan Allah Allah mabuwaye da ɗaukaka ya faɗa a cikin littafinsa mai hukunci yana cewa lallai wannan alkur'ani din yana shirya da zuwa ga hanya mafi dawwama mafi tsayuwa wadda take hanyar ce dokar sai yana yana albishir ga masu imani waɗanda suke aikata aiki na gari cewa suna da lada wanda yake mai girman gaske wannan lada kuwa shi ne sakamako da gidan aljanna Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa alƙur'anin nan da na saukar wanda wahayina ne zuwa ga manzon Allah bawa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wahayin Jibril ne ya dauko shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko Jibril ya ji ne daga maganganuna annabi ya isar da wannan littafi zuwa ga al'ummarsa kuma gaya musu cewa lalle wannan alƙur'anin yana shirarwa zuwa ga tafarki da goma mai kuma tsayayye shi wannan alƙur'ani mai shirya zuwa ne yana shiryar da mutane kan hanya yana dora su zuwa ga hanya mafi dacewa hanya wacce take ita ce wadda take ta tsira wadda duk ya ya shiga cikin wannan hanya ko kuma ma ya shiga cikin wannan hanya babu shakka yana kan tsira kuma ya tsira daga dukkan musifa ta duniya da ta lahira wanda kuma ya saba ma wannan sako na alkur'ani da aka kawo babu shakka ya nemi hanya wacce ba tsayayya ba wacce kuma ba za ta dore da shi ba kuma ba za ta kai shi gidan alheri ba ya ku mu'minai babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsayar da hujja akan bayinsa da wannan alkur'ani ya kafa hujjoji akan bayinsa da wannan alkur'ani domin shi alkur'ani ɗin hujja ce mai girma duk da dai yawa yawa daga cikin mutane sun ɗan kauce masa sun iya da shi alkur'ani da kuma bin hanyarsa khususan akan abin da ya zo akan son duniyarsu ba sa kiyaye haƙƙin alkur'ani da dama mutum akan aurensa yake halaka wani akan kasuwancinsa yake halaka wani akan siyasarsa yake halaka wani akan ofis ɗinsa yake halaka saboda haka kwaɗayinsu ga duniya ya sa sun karkace daga wannan littafin Ƙur'ani ya gaya wa annabi yana cewa mafi yawan mutane ba ko kayi kwaɗayi ba za su yi imani ba idan da son zuciyarsu ya zo ga daidai da abin da alƙur'ani ya ana sannan son zuciyarsu kuma tana son wannan abin da yawa ba za komin ka da su imani ba za su yi ba wannan alƙur'ani yana nan a hannunmu wannan alƙur'ani yana nan tsakaninmu kuma a cikin gidajenmu wannan Alƙur'ani din shi ne wanda Allah ya saukar a bisa annabi sallallahu alaihi sallama, ya kasance a tsakanin hannayenmu a yau kamar yadda ya kasance a tsakanin hannayen sahabbai a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye kuma yake tsakanin sahabbai din kuma haka nan ya ci gaba da kasancewa a hannun sahabbai bayan mutuwar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai dai waɗannan mutane wanda annabi ya rasu ya ba su sahabbai da wannan Alƙur'ani yana tsakanin su sun yi riko da shiriyar Alƙur'ani. sun yi riko da cewa shi Alƙur'ani shi ne kaɗai abin da zai shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya ba su riƙi alƙur'ani a matsayin ƙaurace masa ba wajen neman iliminsa da kuma wajen yin aiki da shi lalle wannan alƙur'ani din magabata sun yi riko da shi sun yi riko da wannan alkur'ani sun yi riko da abin da yake dukkan alheri a cikinsa kuma sun yi riko da dukkan abin da Allah ya umarni da su aikata sun yi kuma sun hannu daga dukkan abin da Allah ya hani a kansa domin su samu abin da zai wajabta musu samun yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala sun yi riko da wannan kamar yadda Allah din ya ba da labari a cikin Alƙur'ani na abubuwan da suka shafi gaibi waɗannan sahabbai sun kudurce waɗannan abubuwa a rayukansu suka kuma bauta ma Allah suka kira Allah da cewa lallai wannan Alƙur'ani ɗin shi ne manhaji shi ne tsari na rayuwa kuma shi ne mafi shirya zuwa kan hanya madaidaiciya shi Alƙur'ani yana shirya zuwa yana ɗora ɗan adam zuwa ga hanya wacce take mafi daidai kuma yana ɗora ɗan adam zuwa ga abin da wato zai shiryar da ɗan adam Ƙur'ani ba zai ma umarni zuwa ga abin da zai cutar da kai ba. Duk umarnin da ya zo a Al-Qur'ani kyautattun rayuwarka ne ta duniya da kuma lahira. Sannan abin da Al-Qur'ani ya hana ka cutuwarka ce a wannan duniya da kuma lahira. Ya ku bayan Allah mu'minai. Allah ku ya shiryar da mu da wannan Al-Qur'ani idan dai mun kasance muna da zukata faɗakakku ba ga kwalalun zukata ba. Idan zukatanmu sun kasance zukata ne masu tunanin alheri da makoma Allah ya shigar da mu da wannan alkur'ani cewa yi ma manzon Allah da'a wajibi ne sannan yi ma Allah a yi wa manzon Allah da'a yana daga cikin da'a ne ga yi ma Allah baraka wa ta'ala Allah ya yi umarni da manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya isar da wannan addini mala Allah ya hana wannan annabi ya hana wannan ka zauna a wuri da da'a wa manzon Allah wajiba ce kamar yadda Allah ya bayyana a cikin Alƙur'ani cewa kuma da'a da manzon Allah da'a ce ga shi Allah tabaraka wa ta'ala sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama Allah ya umarce shi da ya isar da wannan addini manzon Allah ya isar da wannan addini da umarce-umarcen Allah da kuma ya isar mana dukkan alhanan da Alƙur'ani ya hana sannan kuma da sunnar shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka daga cikin mutane akwai wanda suka ƙi karɓan wannan shiriyar ta wannan alƙur'ani ɗin duk da tare da cewa babu shakka sun san cewa alƙur'ani shine mai shirya zuwa zuwa ga gaskiya da zuwa ga gaskiya babu shakka Allah ya yi umarni da mutsi da sallah kuma Allah ya yi umarni da ba da zakka da sadaka ta nafila sannan Allah ya yi umarni da rukunan na addini a cikin wannan alƙur'ani kuma ya yi umarni da mutane su mayar da amanoni ga masu ita yau nawa ne ake cin amana Allah ya yi a akan gishu a cikin kasuwanci nawa ne yau mun yi watsi da wannan ani kuma muna yin gishu Allah ya yi a akan cinikin kara mutane kuma suna yin sa suna yaudarar junansu Allah ya yi a akan cin dukiyar mutane da barna amma yau da yawa suna cinye dukiyar mutane ta hanyar barna Allah ya yi a akan zalunci amma ga shi yau ana yin zalunci mutane suna zaluntar mutane cikin mutuncinsu haka kawai mutum ya zauna ya share ƙarya akan wani zai ya mutuncin wani wani ma rubutawa yake ya jefa ta a duniya a kalla ya zagi mutum ko a kalla ya ci mutuncin wani kuma shi yana ganin abun burgewa ne yau mutane da yawa suna zaluntar 'ya'yansu wajen ba su haƙƙi suna zaluntar matansu wajen ba da haƙƙi suna zalintar makwabcinsu wajen ba da haƙƙi hakanan a cikin dukiyarsu zalunci suke nema duka waɗannan alƙur'ani ya yi hannu Allah ya yi umarni a cikin wannan alƙur'ani da mu kiyaye hankulanmu kada mu sha abin da zai kawar da hankalinmu amma yau shaye-shaye suna nan suna ta barbazuwa Allah ya umarni mai girma da ɗaukaka ya umarci hukumomi da su adalci su yi bayan Allah da suke mulka adalci su kyautata musu kada su matsa musu dukkan waɗannan suna daga cikin shirya son alƙur'ani wacce hanya ce mafi dawwamuwa Allah ya yi umarni da mabauta masa wanda wannan ibada ita ce Allah ya turo manzo da ya isar da ita kuma manzon ya isa. Allah ya umarce mu cikin alƙur'ani da kyautata mu'amala wacce mu'amalar ita ce rayuwarmu kuma manzon Allah ya isar da ita tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar a cikin wannan alqur'ani cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta cin riba kuma ya yi umarni da adalci sannan ya haramta yin garar sannan ya yi umarni da mayar da haƙƙoƙi ga masu su sannan ya haramta cin hanci da rashawa sannan ya yi umarni da yin adalci a tsakanin mutane wajen daidaita su cikin al'amura Da ce wajen daidaituwar su cikin abin da ya shafi wajibi na farilla da dole da kuma cikin abin da kowa ya cancanta na haƙƙi to a daidaita kuma Allah ya yi umarni mabuwaye da ɗaukaka da mu kyautata mu'amalar mu mu'amalar mu ta kasance mu'amala ce akan alheri ba akan sharri ba kuma ya yi hari a cikin wannan alƙur'ani na cewa kada mu yarda mu aikata abin da shi Allah ɗin ya hana manzansa kuma ya yi bayani ya bayyana cewa dukkan wani sharadi sharadin da bai zo ba a cikin littafin Allah da wannan sharadi ba cicce ne ko da ko sharuɗan so kai ɗaya don haka a yau rayuwar musulmai da dama ta gama ta yi rauni wajen imani ko da kun sa masa sharadi na bin Allah bai bi gara ma ka masa da sharadi na san duniya suka bar shiriyar alkur'ani suka yi riko da cin riba wanda kafirai ne aka san su da cin riba suka yi riko da cinikin garar da yaudara baka ga abu ba za ka sayar da shi bayan hannunka za ka sayar da shi baka mallaki miƙa shi ba za ka sayar da shi suka ɗauki wannan ƙa'idar ta yahudawa wanda kafirai ne suke yi irin wannan aikin suka yi riko da nau'o'in mu'amala iri daban-daban waɗanda duk sun samo su ne daga garuruwan kafirai daga ƙasar kafirai suka yi watsi da gidan annabi suka yi watsi kuma da ɗabi'a irin ta annabi suka yi watsi da ɗabi'un sahabbai a cikin saye da sayarwa ba ruwansu da Allah ba ruwansu kuma da manzon Allah ba ruwansu da wani malami kowa kawai idan zai samu kuɗi kawai shi zai je yayi ko da bata dace da shi ba ko da Allah bai yarda da wannan abin ba mafi yawa suna mu'amala wajen samun kuɗinsu ta hanyar haram kuma sun shagaltu da wannan wasu ma sun shagaltu da zaluntar mutane wasu sun shagaltu da yaudarar mutane wasu sun shagaltu da cin dukiyar mutane manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a gare shi yayi hanni da irin wannan hali alqur'ani ya hana mutane sannan hani yana nuni akan cewa duk wanda ya je aikata abin da Allah ya hana to yayi barna a bayan ƙasa kuma alqur'ani ya ce kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan na gyara ƙasata da shari'a in ji Allah tabaraka wa ta'ala Dukkan wata mu'amala da ta tattaru akan yaudara to mu'amala ce ba ta ciya saye ne ko da sayarwa ko ma menene aka kulla shi akan yaudarar juna Allah ya haramta wannan kuma haramtacciya ce dan haka nan irin wannan kulle kullen ciniki ciniki ne ba ta ce dukkan wani nau'in mu'amala wanda ya tattaru akan wani sharadin banza ba ta wannan shuru wannan sharuɗan ya zama ba ta ce ko da ko kana ta itiƙadi akan cewa zai kawo maka maslaha in dai Allah ya hana wannan sharadin to lalle ne ka hakura ka bar wannan sharadi din duk wani sharadi da ya bata da ya saba da littafin Allah sharaɗin banza ne ko da sharaɗin an kulla shi sau ɗari ka yi duba a yau ka kalli yadda musulmai suka fada a yau daga nau'o'in zaluntar junansu da juna da tanadin mugunta da suke makansu da tanadin wato har ma abin nan zarge-zarge ko kuma wani abu da ake cewa tura kan mai turuwa wai duk akan neman kuɗi mafi yawan mutane ba sa jin ma wannan Allah ya hana kuma ba sa jin alkur'ani ya shigar da mutane akan hanya mafi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ya shigar da mu ya yi mana bayani ya dora mu akan abin da ya zama wajibi biyayya a cikin a cikin al'amura na aqidar mu ta addini a cikin al'amura na mu'amalar mu ta addini auratayya ko kasuwanci a cikin al'amuran mu na ibada sallah ko zakka ko hajji ko azumi da sauransu sai dai musulmai sun yi riko da wannan abun ɗari bisa ɗari ko kuma dai wasu su masu suna da kai da kawowa da shakku saboda raunin imanin su saboda abin da ya zo musu daga ƙasashen yammaci na turai ko kuma gabashi na turai da wasu irin shubuha da wanda suke rayuwa kan sha'awa Allah Ta baraka wa ta'ala ya shiryar da mu a cikin wannan Alƙur'ani ya shiryar da mu'minai saboda abin da ke cikin shiryar Alƙur'ani na abin da zai inganta zukatan mutane su zama to kyawawa farare al sannan kuma abin da zai tsarkakar da rayukansu daga dattin kafirci ko munafurci ko shirka ko wata bid'a ibada su kuma za ta kasance ingantacciya wacce za ta zama mai kushu'i da tsoron Allah sannan gamuwarsu da Allah ko alaƙarsu da Allah za ta zama to a bisa tsayuwa don girmama Allah da bayyana da Ubangiji. Allah ya shigar da masu imani zuwa ga wasu sababa da in mutane sun bi su za su to sababa ne da samun haske a zukatansu da kuma ilimi mai amfani da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin waɗannan sababa shi ne akwai rufe idanu daga barin kallon abin da yake na haram sawa'un a wayarka ne ko kuma mace ce ta gifta ko kuma dai wani abu da nesantar abin da yake ya shafi zina da abin da duk wato zai santa ko zai kusanta ka zuwa ga zina Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mutane wannan amma da yawa daga cikin musulmai sun yi hakan din sai dai su sa a wayar su tsireci su kalli abin da bai dace ba suna kallon farji ido da ido suna kallon azzakari ido da ido suna kallon mata ta hanyar bidiyo na haram suna kallon abubuwa munana sun ki su ne sanci umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ne mutane suke wai cewa wai sai a fitar da su daga cikin bala'in da suke samun kansu a ciki ko na talauci ko na kidnappers ko na kashe-kashe ko na karyewa tattalin arziki ko na kuncin rayuwa ta yaya Allah zai fitar da ku kun saba masa kun yi abin da kun ga dama akwai waɗanda suke kwana suke suna kallon burufin a cikin dakunan su sai an kira as-salatu suke kwantawa su yi bacci ba za su yi sallah ba kuma su fito su ce maka su musulmai da irin waɗannan hali mutum zai sake idanunsa yadda ya ga dama akan abin da Allah ya haramta baya rufe idanunsa baya jin kunyar ubangiji saboda sha'awar shi da ya sa a gaba da shigo hasa da yake kallo zai sa idanunsa a kan mace ya sake idanunsa yadda ya ga dama don haka dole idan ya zo sallah wannan sallar ba za a samu kushuri ba a cikinta kuma dole ne idan an zo ana karanta littafin Allah wallahi ba zai rosani hasken imani ba a cikin cikakke bal ma ya zama tun tsinkayarsa da ubangiji ko zamansa da ubangiji mai rauni da raunin ma na gaske domin ai surar tsiraici in ka kalle ta matukar ka kalle ta to sai ta shigaltar da zuciyarka daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka maka kuma sai ta jefa maka a cikin zuciyarka rauni ta rauna raunana alaƙarka da ubangiji qur'ani yana cewa ka gaya wa mu'minai su rufe idanuwansu su kiyaye farjojinsu wannan shi ne ya fi musu tsarki in shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda duk yake ya tsarkaka ya koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana son ranka su zama to tsarkakakkiya babu shakka sai ya yi aiki tukuru sannan Allah ya tabbatar masa da su cewa hakika wanda zai tsarkake ransa ya rahota. wanda yake nufin ya samu rabo a wajen Allah labudda ya tsarkake wato wato zuciyarsa ya kuma nisanci dukkan abubuwa na haram ya nisanci dukkan abin da ya shafi kallon tsiraici ya bar saki idanunsa akan abin da yake na sha'awa domin rufe idanu daga barin kallon irin waɗannan abubuwa yana gadar da hasken imani wanda Allah yake cewa in kun yi tsoro na zan sanya muku Qur'anin a cikin ku zan sanya wannan a cikin zukata domin kuma shi wannan haske a cikin zuciya shi ne hasken imani kuma shi ne hasken ilimi kuma shi ne hasken aiki kuma hanya ce wacce ba ta samuwa sai dan adam ya nesanta kansa daga kallon haram kuma sai ya nesanta kansa daga dukkan wata hanya domin girmama Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ta shafi mummunar hanya ce ya ku bayan Allah alƙur'anin nan ya haramta mana yin zina ya haramta dukkan wasu tafarkoki da zuwa ga zina dan haka yake cewa kada ku kusance zina domin zina ta kasance alfasha ko mummunar hanya ce yana daga cikin kusantar yin zina ka rinka kallon mace ko kuma ka rinka kallon hoton mace wanda Allah ya haramta sawa'un wannan hoton na mace ne ko na tsiraicin namiji ne wanda ake kallo a TV ko wacce ake nunawa a wayoyi ko kuma wanda bijiro na fina-finai da dai sauran ire-iren waɗannan babu shakka babu bambanci tsakanin tasirin wannan da wancan domin ai shi tasiri a cikin zuciya abu ɗaya ne kuma hoto yana iya yi kamar yadda hakikalin in ka gama tana iya yi hoton ba yana iya maka wannan tasirin kuma yana iya tafiyar da hasken imaninka a cikin zuciyarka kuma zai iya tafiyar maka da alaƙarka mai ƙarfi tsakaninka da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ku bayan Allah lalle wannan alƙur'ani ɗin. ya shigar da mutane da zuwa ga hanya madaidaiciya kuma ya yi ambishin ga masu imani waɗanda suke aikata aiki na gari babu shakka wannan ambishin ce ga waɗanda suka to masu imani kuma ga waɗanda suka tsarkake addininsu kuma suka bi annabi sallallahu alaihi sallama wajen koyi da aiki wato wajen yin aiki da kuma koyi suka yi riko da shiriyar qur'ani waɗannan ya tabbata akwai ambishin a gare su cikin wannan su ta duniya da kuma ta lahira ya ku bayan Allah Allah ya shigar da mu a cikin wannan alkur'ani da mu mayar da haƙoƙi ga masu su duk wanda ya san akwai haƙƙin wani a kansa to alkur'ani ya umarce shi da mayar da wannan haƙƙin ya nisanci kuma shan kayan maye da abubuwan da za su zama masu kusa da hankali ya ku bayan Allah wannan alkur'ani din ya shiryar da mu da mu taimakekeniya akan bin Allah mu keniya akan jin tsoron Allah mu keniya akan umarni da abu mai kyau mu yi taimakekeniya akan hana munanan ayyuka ya ku bayan Allah wannan Alƙur'ani ɗin ya shigar da mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan mu'amalolin mu domin da'a wa manzon Allah da'a ne wa shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayan Allah wannan alkur'ani ɗin ya shigar da mu da mu so annabi sallallahu alaihi Sallama kuma ya shigar da mu da mu so bin hanyoyin da za su kai mu ga samun aljanna Allah ya shigar da mu a cikin alkur'ani ya nuna mana hanya ta hanyar da in mun bi ta za mu nesanta daga barin wutar jahannama Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu zuwa ga abin da zai tsarkake rayukan mu shine alqur'ani zai kyautata rayuwar mu ya sanya mata jin daɗi sai dai fa sha'anin musulmin a yau da yawa sun yi watsi da wannan hanyar ba su yi ma riko da shiryar alqur'ani din ba kuma ba su riko da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya zo mishi ba sun sake kawunan su kawai akan tare da sha'awarsu inda sha'awarsu ta ja su san su a cikin wannan gabbala ake tafiya idan sha'awar ka ta ja ka canza ka bi har lokacin da mutuwa za ta bauta da suke mutum sai ya rinka cewa ina ma da za a bayar da ni wala Allah zan aikata aiki nagari cikin abin da da na bari ban yi ba Allah ya ce kanto wannan kalma ce kawai wanda yake faɗanta bayan sa tudun ƙasa ne zai zauna a cikin wannan rami har zuwa ranar da za mu tada wato al'iyama. ya ku musulmai wannan matsala matsala ce mai hatsarin gaske matsala ce mai hatsari a cikin rayuwa kuma ba ta da sauki sai wanda ya dage ka yi tunani cikin umarnin da alkur'ani ya maka kani sake tunani cikin wannan faɗaɗa tunaninka domin ɗan rayuwarka gajeruwa ce kuma lahira ita ce rayuwarka mafi wanzuwa kuma ita ce mafi tsawo wanda kuma ba da daɗewa ba wannan rayuwar duniya za ta tsinke ka. wanda duk ya zaɓi wannan duniyar akan lahira babu shakka bai zamanto mai hankali ba kuma bai zamanto mumini cikakke ba kuma bai san ma abin da zai kyautata kansa ba ka sake lura ya kai mumini ka sake lura cikin al'amuran rayuwa menene zai tseratar da kai a ranar tashin alkiyama sake nazari ka duba ka sake tadabburi ka yi lura kalli wannan alkur'ani din shin ka bi Allah shin ka bi manzon Allah babu shakka anan ne kadai samun rabo da tsira suke ciki Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa na rantse da wal asr lalle mutum yana cikin asara sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kuma suka yi wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da haƙuri Allah ya muku albarka tare da ni cikin wannan alƙur'ani mai girma ya amfanar da ni da ku da abin da ke cikin sa daga ayoyi da tunatarwa da hukunce hukunce wannan abin da na faɗi shine idan mun yi kuskure daga gare mu ne idan ko mun dace idan mun dace daga wajen shi Allah ne ku nemi gafara mafi ku ne gafara Allah mafi girma tare da ni da ku ina nema muku gafara da dukkan sauran mu'minai da kuma dukkan daga dukkan wani zunubi Allah kai mana gafara kuma ka karbi tuban mu domin kai ne mai gafara kuma mai yawan amma wato mai gafara mai tausayi ya ku bayin Allah ku sani Allah ya mun rahama ya muku rahama wanda biye mu annabi salati sallallahu alaihi wa sallama Allah zai masa salati guda goma Allah ya yi umarni cikin alkur'ani a faɗinsa da yake cewa lalle Allah da mala'iku suna salati wa banzo ya kuma su imani ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah ka yi nira da aminci ka yi albarka a bisa bawanka kuma manzonka Muhammad ma'abocin fiska mai haske ma'abocin wato fiska mai haske sannan ka rada wato ka yarda da sahabbansa khalifofinsa waɗanda suke masu zuwa abubakar da umar da usmana da ali da sauran kuma sahabbai gaba daya ya allah kai gafara wa muminai maza da kuma muminai mata ya allah kai gafara wa musulmai maza da kuma mata waɗanda suke rayayyu daga cikin cikinsu da kuma matattu allah ka ba mu rayukan mu tsoronka kuma ya allah ka kiyaye mana rayukan mu da tsoronka domin kai ne mai tsarkake ta kuma kai ne mafificin mai tsarkake wannan rayuka ya allah kai ne waliyin majibincin rayukan mu ubangiji ka jibintar da su akan yi maka da'a ya Allah ka karbi tuban mu ya Allah ka wanke mana kurakuran mu ya Allah ka amsa addu'ar mu ya Allah ka tabbatar da hujjojin mu ya Allah ka tabbatar da harsunan mu akan fadin gaskiya ya Allah ka tsarkake zukatan mu daga munafurci ya Allah ka suturta tsiraicin mu Allah ka amintar da mu daga tsoron da muke ciki ya Allah ka wanke mu da ruwa da kankara da sanyi na rahamarka ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka soyar da imani ya zo a cikin zukatanmu ka adonta shi a cikin zuciyarmu ka ƙi mana kafirci da fasikanci da kuma aikin sabo ka sanya mu cikin waɗanda suke shirya biyu ya Allah ya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu Allah ka ji kan mamatanmu ya da talibai ya Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a bisa jihar Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya ya da talibai Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ka ba mu rabo mai kyau a lahira كثيرة دمودة عذاب الوتع وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أقيموا الصلاة وصوموا صلوكم يرحمكم الله وإياكم